يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشعين دبقي قوات رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida, ashirin da bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na albarkawa ci gaba da karatun musuratun saba aya ta arba'in da biyar bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيناه من كتب يدرسونها waɗannan mutane naka masu bauta malata da uzza wasu su bauta ma manata wasu su bauta ma mala'iku da sunan ‘ya'yan Allah ne mata ta'adallahu an zalika huluwan kabiwa’ na daga cikin fitinarsu kuma ta na min kitabi yadda masu ha? ai su ummiyai ne ba mu taba ba su littafi ko muka saukar da littafin da suke karantawa ba kafin a saukar masu da alkur'ani amma ce ba ta san wahayi ba umma ce ba ta san karatu ba umma ce ba ta san rubutu ba ummiya ce wallazi ba hasa الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين sannan bayan ba a taɓa ba su littafi ba ba su iya karatu da rubutu ba kuma wa sanna ilaihin abdullaka min nabiyyi kafin mu aiko ka zuwa gare su ka kira su zuwa ga imani ka karantar da su wahayin jalla to ba a taba aiko masu da wani wanda ya zo yana gargadin su ya yi saba ma Allah yana kai bawa ga kuncin rayuwa da azabar lahira ba shi yasa a wata aya suratul sajada ta'ala yake wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك an aiko ka da ƙur'ani. ka wa'azi da gangaɗe al'umman da kafin kai ba mai gangaɗin da ya zo ya yi masu wa'azi sallallahu alaihi wasallam ci gaba وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مئشار ما آتيناهم وما بلغوا مئشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وكل waɗannan al'umma da ake wa wa'azi kamar yadda ta'ala yake cewa sun ƙaryata gaskiyar da aka zo da ita sun ce sihiri ne ma ashe ba da wani abu suka dogara ba wajen wannan hukunci da suka yi illa taqlidal a'ma kawai inna wajadna aba'ana ana ummatin wa inna ala atharihim haka muka gani iyaye da katanni mu kuma ba za mu bar gadon gida ba to ko da gida ya lalace sai a ci gaba da bin gidan a nan yanayi ta'ala ya ce wa kazzabal na min ba fa'au ba kwantar da hankalinka ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam akwai annaba wanda suka zo kacin kai zuwa ga al'ummansu su kuma al'umman nasu suka tsaryata idan kai kwamfiyarin ɗin waɗancan al'umman da al'ummanka wa ma balagu ne ishara ma a nahu idan al'ummanka na takama da ƙarfi ne ko suna tinƙaho da dukiya ko suna tinƙaho da ‘ya'ya ko suna tinƙaho da shekaru to waɗancan da suka ƙaryata inda za a kasa dukiyarsu goma ƙarfinsu goma ‘ya'yansu goma shekarunsu goma to su ba su ɗau ɗaya bisa goman abin da muka yi ma waɗancan ba idan suna takamar dukiya ce to waɗanda muka ba jama'an Annaba wanda suka gabata su kwarai shawun ba mu ba su ɗaya bisa goma ba haka nan in ƙarfi suke takama da shi ko mulki waɗanda suka gabace su sun fi su fiye da goma don wa ma balagu aka ce mai sha daga ushir ne to amma tare da haka fakar zabo musuli waɗancan da aka ba su ƙarfi fiye da ku aka ba su dukiya fiye da ku aka ba su ‘ya'ya fiye da ku aka ba su mulki fiye da ku aka ba su shekaru ninkin ba ninkin ku dubi fa annabi nuhu shekara dubu ba hamsin yana wa'azi kuma waɗannan mutanen ake ma wa'azi kuma ai ba daga yin haihuwansa ya soma wa'azin ba kuma shekara dubu ba hamsin ɗin ba wai ya bar gidan duniya ba ne akwai tsofaffin da suka girme shi an fahimta ai akwai tsofaffin da suka girme shi da ya yi iyaye duk suna nan amma ya shekara dubu ban hamsin wa'azi tsaba yake yi sun ƙi yadda kuma komi an masu sai da jin kalman samudawa ka akwai wasu ginannun mutane ba irinka ba shi yasa in ka ga mutum mudadde hutu keken kato wanda yana tafiya ƙasa na motsi daga ce kai ga wani ba su muge nan وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد وتارد هكا فكيف كان نكير يا كذا نرقا أذابر جني مصر ممونا وند ايدو بين شاوي ان يا غني يا ساكي قلو zuciya ba ta fatan ka rinka tuna wannan azaba saboda muni da firgitar da yake sa mai kallo razana ta'ala yana cewa wala kad makkannahum fi ma in makkannakum fi waja'alna lahum sam'an wa absara wa af'idatan kama agna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون duk abin da kake tsammani da wanda baka tsammani na mulkin duniya da jin daɗin duniya da tamkini an masu gaji ga gani ga tunani da kwakwalwa irin na shaidan amma duk wannan jin nasu da ganin nasu da zuciyar tasu bai tsinana musu komai ba zarafin da suke musun ayoyin Allah azabar Allah da suke istihza'i da ita ta auka musu akufarukum khayrun min ulaiikum alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'u kumul akharin kadhalika naf'alu bil mujrimin Allah ya ce wai annan da kuke rayuwa da su yau sun fi waɗancan ne Allah ya musu kai su ba ma amma Allah ya naɗe su ya gaje-gaje da su ya hallaka wata aya ta ce ba mu hallaka annan farko ba waɗanda suka biyo baya ba mu hallaka su ba duk wanda ya ce shi ja'irci zai yi haka za mu yi masa a gaya masu bani tsananin azaba ya tabbata ga jin masu karyata ayoyin Allah a kaifa kana na kiyon na'am ma a izukun biwa hida hmm. an taɓu munin layi matsalaiwa ƙura da sun mata ta ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday adabin shadid tubayan allah jalla jalaluhu ya tabbatar da bayyanannan bayani na yanda yake ma masu ƙaryata ayoyin Allah kuma in kana da ido ba ƙulailai ba in kana nazari ba kana da tosashiyar zuciya ba za ka yi la'akari da abin da ya auku ga waɗanda suka gabata kai ma ka san makamin da za ka gudanar da al'amuranka. Tun da haka ne, yanzu ne ya dace kulka gaya musu ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam masu karyata wannan da masu riya cewa ma kai ai mai sihiri ne mahaukaci ne ce ne da su innama giwa biwahida abu ɗaya nake muku wa'azi da abu ɗaya nake maku umarni shine duk ku daina abin da kuke ku dawo ku bauta wa Allah ɗaya shi ɗaya mai kashewa mai rayawa mai azumtawa mai talautawa wanda biyadihi malakuti samawati wal ardi sannan ku dawo kina cewa an komo lillah ku zo ku zauna ku kaɗaita ku zurfafa tunani saboda Allah ku yi adalci kada a sa ƙin jini kada a sa ƙabilanci kada a sa dama ba mu ƙaunarsa a sa abubuwa a mizani na gaskiya da adalci masana wa fa'ada ka je kai kaɗai. ka kulla ɗaki, ka zurfafa tunani game da al'amarin manzan Allah sallallahu alaihi wa tun daga farkon rayuwarsa har zuwa ran da yace an bashi manzanci ɗabi'unsa halayensa ayyukansa zantuttukansa ka yi tunani a kai ya dace da mahaukata ya shiga tsohon masu fijiri ya shiga sahun mawaka idan ka je ka yi tunani sakamakon da ka samu wancan ma ya yi sakamakon da haɗu biyu ku sake kulla ƙofa ku ƙara ma junanku ilimi a sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ku yi adalci ba san zuciya ku yi saboda Allah mahaukaci ne shi mai sihiri ne shi boka ne shi mawaƙi ne shi ku faɗi gaskiya in kun gama kuma ku dunkule jama'a jama'a sun matafakaru sannan ku yi tunani in dai kun yi adalci in sakamakon ba ku sa son zuciya ba musas zai zama ma bi sahibikun min jinna ba alaman taɓin jinnu ga ɗan uwan nan na kuma abokinku. sa aka ce sahibukun. لأنهم يعرفونه كما يعرفون abna'ahum sun san wane ne shi wajen gaskiya sun san wane ne shi wajen amana sun san wane ne shi wajen sanin ya kamata sun san wane ne shi wajen kamun kai da rashin da'ara sun san wane ne shi wajen mutunta na gaba da tausaya na ƙasa sun san wane ne shi wajen adalci da sanin daidaituwan al'amura don haka ma san da ka'aba ta rushe aka jaddada gininta suka sa shi lokacin da za su yi fada ya kusa su yaƙi a kan wadda kabila ce wacce kabila ce za ta ɗauki hajjarul aswad a mai da shi a matsayinsa suka ce to yanzu mu yi haƙuri wanda ya bullo ta nan kuwa ne yi hukunci a tsakanin mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi domin ya zama shaida a kansu yana kullowa gaba ɗaya aka kama Muhammadul Amin Muhammadu mai gaskiya da hukun amana mun yadda mun yadda mun yadda da da abin da ya yi. ba aiko shi ba lokaci kuma wallahi za su yadda ya cire mayafin shi ya shimfi ya saka a tsakiya ya ce kowace kabila ta gama gefen mayafin a kai sama musulunci ba zai zo ba lokaci me yasa bai ce gidansu ba ni hashim su ɗauka su sa ba me yasa bai ɗauka ya sa ba saboda shi yasa Allah ya ce sun matafakkaru ma bi sahibukum yin jinna ba abinda ba ku sani ba game da shi ba abinda ba ku sani ba shi ya sa da Allah ya matse su Ya suka Allah ya ba da labarin abin da suke cewa fa innahum la ka. walakin na kafirina da ayatin lahi yashhaduna wallahi ba kai suke karyatawa ba ayoyin Allah suke musu da shi shi yasa suka ce ba su yadda ba amma duk sun yarda fi su gaskiya duk sun yarda fi su amana duk sun yarda ba su taɓa ganin ka a dandali ba ma kana rawan banjo ba kana kallon rawan banjo ba ka taba yi ba a rayuwarka kaman ne kake mai mutunci mai sanin ya kamata mai muru'a mai tawazu. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma bi sahibukum min jinna wannan mutumin naku ɗan uwan naku babu alaman hauka tare da shi babu taban jinnu awalam ya tafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin kaman yadda yazo cikin suratul a'raf an yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqq وأكثرهم للحق كارهون cewa suke ko suna cewa mahaukaci ne ɗabi'ansa ya kai daidai haka mahaukaci yake Allah ta ya zo musu da gaskiya ne kawai mafi yawan su kuma maƙiya gaskiyar ce ta san wanda bai son gaskiya ko ba abokin gaba a gare shi kamar mai gaskiya da ka ku yi haƙuri ku gaskiya ku tsayo akan gaskiya ba za ku taba nadama ba har duniya ta nade in huwa illa nazir sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba mahaukaci ba ne, ba mawaƙi ba ne, ba boka ne, ba mai sihiri ba ne. mai gargadi ne daga Allah zuwa gare ku nazirun lakum Mai mafi gargaɗi ne in kun ci biyayya ga Allah za ku sha azabar Allah Abdullahi ɗan Abbas Allah ya haɗa shi da jin kai da rahama ya yadda da shi yana cewa sanda Allah ya saukar da aya wa anzir ashiratakal ka yi wa danginka na kusa wa'azi yan alkhairi ne ka samun samunsu kafin ka je nesa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hau dutsen safa a wannan yinin ya yi ta kiran kabilin ƙwarai shawa ɗaya bayan ɗaya ishtama an ilaihi ƙwaraishin ƙwarai shawa duk suka zo gabani. da an ji sai a ce Muhammadu ke kira babba yana aiki sai ya bari ya ce ba wasa a wannan kwan sai sun yadda duk inda aka ji saukin shi in ma mutum ba yadda zai ya zo sai ce kirce ni a wa mun mai muhammad yau yake so ya gaya mana alaihi afdal salati wa atammu taslim da suka haɗu suka yi cincin ko yana kan safa sai ce ina tambayan da Allah ku gaya mani da zan ce ga abokan gaba bayan dutsen nan sun motsa mako wasu kan yamma masu suka dakkako za ku sa'auka mana amma kuntum su da ni ba za ku gaggata ni ba ba za ku yadda da ni ba gaba ɗayan ɗayansu kalubala wallahi za mu gaggata ka domin baka taɓa yin mana ƙarya ko da guda ɗaya a rayuwarka ba sallallahu alaihi wasallam sai ce ni na zirin lakon baina ya dai azabin ashadi ina maku gangani, ni manzo ne daga Allah ku yadda da saƙon da Allah ya aiko ni da shi ku gaggata ku yi aiki ku zauna lafiya ku mutu ku shiga aljanna idan kuka karyata rayuwarku za ta yi kunci ba za a samu biyan bukata ba kuma za a mutu a shiga wuta Allahu akbar wasu sai su juya su tafi ba su ce uffan ba wasu su faɗi kalma mai kyau amma abu lahab sai ya ce tabballaka alihaza jama'atana baitin can a bakinka nai abu lahab bai ce ma annabi da shi sidda kai dai dan baya ga dangi makamashin jahannama karmanin ma jahannama wai saboda wannan kawai ka tattara saboda wannan Allah kuma yana kishin manzansa ce tabbat da abi lahabin wa sai abu gaba ɗaya ya hallaka kuma ya gama taɗewa ya tabbata cikin hasara kun ga musulunci wa shi jatul imani akawal wa sha'ij fil islami dangantaka na imani shine dangantaka mafi ƙarfi a musulunci innamal na ikhwa wanda yake Allah ko kun fito kaman kashin awaki a manna ne a cikin mahaifiyarku a kyale shi tsakaninka da shi sai dai wa'azi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu ولو Au آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم ce كتب في himar الإيمان duk wani makusanci mafi kusa da kai in ya ce yana fito na fito da addinin Allah ya da shi hasa ya dawo ko da iyaye ne ko da ‘ya'ya ne ko da ‘yan uwa ne ko da dangi ne in kai haka kai Allah ya tabbatar da imani a zuciyarka mai haka kin haka bai tabbatar da imani imani bai tabbata ba a zuciyarsa ka iya cewa yayan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake gaskiya shi Allah ya so matsi tsine ma ka san shari'a ta Allah ne mai makon ya saduda ayi nadama dama wanda ta ji Allah ya tsine mashi ai ba zai shirya ba ba zai shirya ba ya to indin wannan ne muna da dukiya muna da yaya ta ba mu kariya in an taso gobe kiyama kama abuna anhu maluhu wa ma kasab Allah سبحانه وتعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد gaba shi in kun kiji kun ji asuwa da abin da ake gaya muku to akwai azaban Allah mai tsanani Allah ta kare mu karanta na'am قل ما فعلتكم من نجر فهو لكم hmm. نجري إلا على الله hmm. وهو على كل شيء شهيد الله أكبر سبحانه وتعالى ينأتي وقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يا مسلم magadan annabawa kuma ku gaya ma al'ummanku inda Allah ya kora hauka daga rasulahu sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin hakikanin al'amari da abinda Allah ya aiko shi ya kallafa masa ya isar to ka gaya musu to ga ina wa'azi ina kiran ku ni nake neman ku da rahama ma sa'alitukum min ajr ban ce ku biya ba ban ce ku biya ba ban ce ku yanka min albashi ba aikin da nake ya fi ƙarfin albashin dan adam sai ka gaya musu haka me kuke da shi za ku biya ni ina kiran ku zuwa ga Allah ba ku da abin da za ku bada fa huwa lakum kuma in kun ansa kuka yi aiki da abin da nake gaya muku ku ne kuka ci gajiya ku ne kuka amfana ku ne za ku ji daɗin abin ba wai ba na abin da nake gaya muku a ah. gari hanyar da ta fi kowace a rayuwa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala aiki da abin da yake faɗi ko babu shi sai wanda ya fi shi dagewa a kan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah kuma an sani a maqalat fawa'aha fa'addaha kama sami'aha Allah ya ji kan kuma ya haskaka tsabari ya yalwata aljanna da mutumin da ya ji zance na ya kiyaye zance na ya ɗauki zance na a yadda ya ji bai canza ba ya je ya ji sama wasu ya shiga cikin wannan kyakkyawan addu'a ta manya bakin da bai alfasha bakin da bai taba zagi ba shugaban masu tafawa kuma ka san ina ma yi tafafarin za ku minan mutafi Allah na an san du'a'in masu tafawa ne sannan ka sani wannan aikin ba a iya biya shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce Allah ya shirya da mutum ɗaya sanadiyyarka ya fi maka jajayen masu duniya a wancan lokaci su ne dukiyar da ta kowane jiragen ruwan nan kima da magarin guda wanda ake yawo da su a teku suna jigila daga ƙasa zuwa ƙasa to duk a haɗa su na ƙasashen duniya shirya mutum da ya fi sai daɗi ba mai iya biya sai ba ne in ajriya illa a Allah sakamako na kawai Allah zai biya wanda ke raba mutane da gidan wuta ya ɗebe su zuwa aljanna wa zai iya biyan wannan babu sai dai Allah in ajriya illa ala Allah Allah kawai ke iya biya na Ya sa a wata aya ma har bai ke yasa ne za ka yi wa'azi mutane suna guna Allah ya a a alhuhun ajma fahim min maglamin mutfaluna ko ka ce ne ku tattara mun dubu goma goma saboda harajin da ka sa musu shi yasa an sa saki range masu rashi saboda dan adam Allah ya tallafa mashi ta dukiya da muna zuwa karatu nan da za a ce in ka zo ba ma za ta saurara ba sai kayan jirgin mashi dubu daya da asalin in aka zo yi goyi fa sai dai ana maka jama'an da ke fasaban kuma ne su zo amma gidan dala kullum cika yake da dubu ɗaya na mutane saboda can shaidan ne na kuma allah ne shi kuma a shaitani ya rage kuma alfafa wa ya ma hukum bil fahsha duk aikin Allah shaitan ya ce kana yi za ka talauci sai kuma ga an ta talauci amma yanzu ya buga ta kai albasha, ka yi banna ta aikata ma shi ita سبحانه wa وهو ala كل شيء شهيد Allah magwayi da daukaka mai shaida ne akan dukkan komai iliminsa ya kewaye komai yana ittila'i akan komai don haka na isar muku da misala Allah ya sani in ban isar ba Allah ya sani in kun ansa Allah ya sani in kun ci an sa kun ƙaryata ni Allah ya sani zai ta da ni zai ta da ku sannan zai bayanin kowane abin da kowane abin da ɗayanmu ya yi irin hawar da ya taka subhanahu wa ta'ala daga nan kuma a yi misali na adalci a ba kowa sakamakon aikinsa dan saboda adalcin Allah bayan ya sa matakai wanda kowa sai ya gamsu an masa adalci sai kuma yake inna ma hiya amalu wa fiha lakum faman wajada khayra falyahmadillah waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsa sakamakon ayyukan su ne wainan da muka koya gashi na babu shi cikakke duk wanda ya samu alhairi a cikin sakamakonsa to ya goge Allah na hada masa da malala ta ba tsaban abin da ya aikata na shi ba amma na nuka bakwai dari bakwai ila ma sha Allah kuma na ce mashi nuna wanda ya samu akasin haka kada ya zargi kowa ya zargi kansa وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا نعم قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل أتاك بيان هل في الجميل sun kasa nutsuwa balantana su fahimci manufa su yi imani su daidaitu da ji hago da kiyama da ce masu inda masu lallai allah ubangiji na mahalicci na mai ikon komi da komi ya karzifu bil haqqi Ya zo duk inda ƙarya ta yi cincin ta ce ta ta tumbaɓa to yana jefa gaskiya sai sai ta wanda za ka gaskiya ɗaya haka za ta watsa da ita za ta wanda za ta za ta gama da ita in ka ga ƙarya na tashi na cin kasuwa to ba ma kawo gaskiya ba ana kawo gaskiya sarkin jahilai ma zai gane saboda hikima na ubangiji ya bambanta kwakwalwar ɗan adam da na dabba akwai husnul idrak wanda Allah ya yi ma ɗan adam shi ne yake wa hadaina kullatain mun nuna ma ɗan adam mun shirya da shi yadda zai gane hanyar daidai da wanda ba daidai ba ta shari'a da ta bata ta ƙarya da gaskiya saboda haka kana da wannan common sense wannan kibatu ne na ba da duk wani ɗan adam sai dai son zuciyarsa ta rinjaye shi ya ƙi an san gaskiya a lokacin da ta zo ya daji a kan ƙarya amma shi ma ya san ƙarfin hali yake ba a kan gaskiya ya yasa Allah ta'ala yake cewa wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa Allahul ghuyub Allah subhanahu wa ta'ala shine masanin abin da ke koyi dan haka in ya kawo gaskiya ya jefa cikin ƙarya ƙarya sai ta wanda bal nasliku bil haqqi ala al batil fa yadmahu fa idha huwa raqib aka tsari da ke sai a kwana ɗari ana gina ƙarya da za a zo da tobalin ginin gaskiya ba a ɗaya duk za ka gane wancan tobalin toka watsewa za ta Allah ba Allah ne da yi ubangi Allah shi ne masanin abin da ke koyi al'umma Allah ya fi ku sanin abin da kuke aikatawa abinda kuma ba ku iya ganowa ba da idanku da jinku da hankalinku da tunaninku to ai Allah hadari ne abin bayyananne ne abin shi في الحاضر والماضي والمستقبل جل جلاله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ba abin da ke goyi ma Allah a ƙarƙashin ƙasa a ƙarƙashin duwatsu a sararin samaniya Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min gadibatin fis samai ba wani koyayyen abu a sama ba wani koyayyen abu a ƙarƙashin ƙasa ba face yana bayyanannen littafi launin ma'afu dalla ya yake subhanahu wa ta'ala ya alamu hajjata al'ayuni wa ma ta kufi sujuwo ko wani sakan kallo sai Allah ya san manufa kuma zai mana ya tsari da abin da ka kunshe a cikin zuciyarka Allah ya fi ka sani zai maka ya tsari jalla jalalu na'am قل جاء الحق وما يبدع الباطل وما يعيد قل تفاني بيا موسى ومنيني ثبتت شيء الدين جاء الحق بس يا كابو كتبتا بما يتركك أي قوم الله صلى الله عليه وسلم فينا duniyan ta ta girgiza hmm. duniyar ta jiki ta girgiza na bukari yana wasa a da an gazar da haimatu har wa hujjawa ne da ha bai gai jiki na zani eh. wutan kisa hata mu kasan mabauta abin nan mutane farisa hadas na fafamanwa ya gane kafincinsa wata inda suke shan ruwa sun je tsoron a ta kaje kai akwai da da na haihuwar biyayyen talibai ya alhau المسجد يشد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يبدئ الباطل daga yau anna ba zai sake tushe ya faru ba da jama'a an gama an gama wa maliki kuma na da zai dawo ba kai ba رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يجمع متسلي أكامل lokacin da aka ci masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga hamani ya samu kuma ta kewaye da ka'aba da jir wasu ma a cikin ka'aba ana cewa sai da ya samu gunki 360 adadin kwanan shekara النبي صلى الله عليه وسلم جواده مني أحجى جاء مسلم أنا مشيت أنا جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا كما نعم، تريد الفتاة نمتا نعم. فإن ذلك فإن ذلك haka imam buhari ya waito cikin kitabun mabadi muslim ma ya waito cikin kitabun jihadi wasiya tirmidhi ya waito cikin kitabun tafsir imam ahmad ma ya waito mujallabi na ɗaya tashi na ɗari uku da saba'in da bakwai Allah ya ƙara masa jin kai. Ukwamu sunna kenan. Na'am. ومن ضللت فإنما أذل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب الله أكبر suke cewa ni ba a kan gaskiya ne na saba ma gida na tafi lalata da kusa da manata muhammad ya ɓace muhammad ya ɓace ya san shaidan yakan kawata mutum mai ɓanna ɓannarsa yanzu karuwa alfahari take yi a kan matan aure ko tana ganin ka zuwa bayan ita ba mahaukaciya ce ba maganin ne ba ba a hankali kawai bola matattara ba. a ce kina zaune kowane irin gasa namiji ya zo inda yana tafiya shi kenan sai ku saki labule wannan wani irin ma kuka kiyaye ba ki san me ya tattamo ba ba ki san irin cutar da yake da shi ba sai dai za a baki dalili ya shi nan. ki samu na kunin tsamiya shi ma wanda yake zuwa gunta shi ma mahaukaci ne ka je ka shiga shadda kai ka san ba za ka fito lafiya ba sai ka yi karo da tsutsotsi ta hanci ta ba na jasa ko ba inda ba zai mamaye ka ba Allah ya ce tun da sun ce maka haka kun ka gaya ba tun da ma fatan da yi na bangaskiya kamar yadda kuke riyawa bayan ni na san ina samatun lafi lokaci ina kan hanya majalibinciya koyarwan Allah tarbiyyar Allah wahayi daga Allah jalla jalali to kai na ma abidu ala nafsi ai batan ba za ta cutar da kai ba in ma batan ce ni ne za ta cuta sakamakon zai dawo kaina ne وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى هو هنا كن لاجيا أي إنسان وما أبين لكي شيء لا تجمع وما شيء لا أي مكة أمطن لإلاجه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم wa in asatun falaha in kuka kyautata imani kuka kyautata aiki yi wa kai ne in kuka muna na imani kuka muna na aiki cutan kanku kuka yi domin laifi da zunubi da hukuma da azaban ku za a yi wa ƙarfi da idan na shiryu a kan daidai idan na kama hanyar gaskiya idan ne aiki wata ma a mamanin lafi jalla jalaluhu kaji ma yi ilayya tsaki, ai sakamakon abin da allah yi mun wahayi ne allah ya umurce ni ba wa yau na ba ba da ba mata ba ba ƙarfi na ba ba ilimi na ba ni na zo ne domin in tabbatar da mu a hanyar Allah kuma Allah ya yi mun wahayi ga ƙwa'ani littafinsa sannan ga bayanin da ya yi mani ne muku bayani a sunna domin annabi yana ce an ban ƙwa'ani da fatan kwacin shi kamar ƙwa'ani suna ke la ta hamu ili lisanaka li ta'jala bi inna alaina za wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana sanda ma ake wahayi da annabi ya yakan sauri yana ta kwaikwayo kai ya manta ko ya Allah ya ce awa oh, oh, oh. maganar ma kada harshe da lafa tana sauri kwaikwayo ba ta taso ba ba wani ma da za ka yi don ta hanyar. kawai ka saurara ma ka ji abin da jibrilu ya maka wake maka wahayi mu ne za mu tara shi a jikinka a sa a zuciyarka ka karanta shi ba bangada ina an cimma ina alaina bayana sannan bayan ka haddace kuma za mu maka bayanin abinda ayoyin suke nufi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yi bayanin qur'ani ko addini wahayi ne amma وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهكذا القرآن يجب ya zo ne ya aza mu a kan daidai amma ka dubi adalci na musulunci da suka ce mashi fatacce sai Allah ya ce ka ce in da zalaltu fa na ma a ala Wani wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya hadi in na tsayu a daidai to ba ni ne ba rahamun Allah ne wahayin da yi mani ya ban littafi ɗan jagora kitabun an zarna ku ilaita لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن مسيحهم إلى أين؟ إلى صراط العزيز الحميد littafi ne muka saukar gare ka don ka fitar jama'a daga dukkai na tafici da zalunci da shirka da bokanci da duk abubuwa wanda ba daidai ba ka kawo su zuwa a hasken imani ba ka iya kawo su sai da izini da yaddan ubangijinka ka aza su a kan hanyar mahuwari ya bace na shi ne allah subhanahu wa ta'ala yake inna kashi ubangiji jalla jalalu wanda ya aiko ka da qur'ani sami'u mai ji ga duk addu'a da roƙo da bukatun bayi ku bauta masa ku nemi biyan bukatun yana ji ya sa lokacin da haulatu ta zo tana muhawara da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kan mijinta da yi mata zihari aka saukar da aya aka wanke mata ko aka shafe mata hawayenta da sauran mata قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما عائشة تشير lokacin da take ja in ja da annabi suna muhawara ina maki na kasa kulli wani zancen in ji wani ya kunce min amma ga Allah ta'ala daga saman bakwai ya ce ne Allah ba kaunar ki su ja da lokaci ha ke kai tsanki ya tabbatar ma Allah da jin ya zuci komai ke eh, ba kafu ya tana mata ba da Allah ya ji kaki yawa da wanda ya murya irin na jaki yana wata ta gona wala ne a wajen Allah qaribun kuma Allah suka yake yana ansa bukatun mabukata yana ansa addu'a wanda suka yi roƙo na tuna wani asali a ayar baka da take cewa do a sahabbai sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya mutum Allah asali wa faduna na jiya ko an bayi bin na jiya shin ubangijin mu kusa yake mu gana da shi mu bada bukatun mu ko nesa ne mu kalla masa kira sai Allah ya saukar da aya wani za ta alaka ibadi a ni bani ne kawai da da'awata da'an idza ji falyastajibu yi wa yu'minu bi la'allahum yarshudun to shi nan nan Allah yana cewa kawai Allah kusa yake wa huwa aqrabu ilaykum min hablil warid janna yi jijiyar da in an yanke ta tafiya a jira ya zama dole to Allah ya fi kusa da ilimi shi fiye da kai da wannan jijiya shi ya sa wata da manyan yadda da bukari ya ruwaito cikin kitabu jahawa annabi yana tare da sahabban sahabban sallallahu alaihi wasallam suna jin sanaya yan hanyar nan a zuwa su sai da zahabai suna ambatan allah da murya mai tsarki sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce yabahu ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala zahiba lakin tad'una sami'an basira a wata ruwaya innan lafi ka da'una ko a faru ila a hadikun min ƙunar kira ke lafi annan ya ta aku sauƙaƙe makamu ku sauƙaƙe makamu ku daina kwallon kira kuna kiran Allah ba kuna kiran kuma ba ne ba kuma daidai ba ne ba kuma gadi wanda baya nan ba ne kuna kiran mai ji mai gani ne a wata ruwaya wanda kuke kiran nan ya fi kusa da ku fiye da wuyan rakumin da kuke kai a yanzu haka yasa akwai lagari na zikiri na ambatan Allah jalla jalali kada ku haka kun tada am wa kofiya inna ku la yuhibbu al-muttaqin kun za ka ambaci Allah ka kaskantar da kanka kuma kakkata kofiya kana kwala ma Allah ta na kun akwai wani zakimu a kano lokacin yana ke, lokacin ah, ne offside za ka ga akwai dogon titi tsakanin shi da kabuga sabuwa akwai kabuga tsohuwa wanda za ka shiga ta kofa kofar kabuga to a wannan dogon titin duk sati akwai wani zakiru za ka shi yana tuka keke kamar zai yana rangaji kamar ba za ki ba in ya kama kitin nan yana zikin, can sai ta biya kwalla ma Allah kama. Allah ya san kirtiya sai kuma ya kama bishi yana bangaji a kan keken da yana bishi can sai ya sake kwalla ma Allah kira sai to ya ga wannan ko na mace ga Allah in ba banki na mai sai ka je gidan sunan baban shi tanko sai ka ce tanko kanko shi da sai kun yi faɗa da shi da ke ya tsawo lakanta mulkin ba amma bai ganin girman Allah wai ya goyi ke shi yasa duk addini idan ba wanda Allah ya shar'anta ba ne hauka ne hauka ne kuma sharri duk ya tsaya Allah ji kan Abdullahi dan Kodi yana cewa wal khayru kulluhu fil ittiba'i والشر كله في الابتداء والله لا يقبل بالأصول بل قربه بشرعه المنقول duk alkhairi an tattara shi a faifayen ayyukan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da bin zanci tukanka kololuwan shari ka kawo sabon abu ka ce Allah ya ce an kai su da mafi ta shi kuma duk yadda ka gan shi ya yi maka daidai maka kyau ka ce in baka sani ba yau ka sani ba a bauta ma Allah da molanka kawai kwakwalwarka ka ba ka kake kaza ya yi kyau molan kanka a bal qurbuhu da shaf'i ilmin kuli in kana son kusantuwa da rahman Allah to sai ka bi shari'arsa wanda aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai a cikin nashi wannan littafin nashi zama mai mukaddiyar wannan sai ya kawo magana yanzu da hankali ne ko idan kana sallah sai ka rikice kai kokarin gyara ka za ta rikicewa ai ka yi sabuwa ya fi kyau da ka ba Allah mai dame inda hankali ne ko sai ce wa man a'ada tarikan liljami lam tafsidi wa qatilul lijami إذ جرها من هذا خير الخلق وفأبه وهو سبيب الهدي jiyan da sallar ka ta rugun muje kake na fata bari in wata sabuwa ce ga wanda ya yi kawo wata sabuwa bai yadda wanda shaitan ya ɗaiɗi ya ɓata ba to wanda sabuwar ba ta yi ba kuma ya yi biya ya aikata sharri sai ya dawo ya gyara wancan domin a gyara sallar da ta rikice hanyar manzan Allah ke nan sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa ita ce kuma hanya madaidaiciya ta gaskiya sabin saboda haka duk masu amfani a ce kaza a ce kaza to me zai hana a ce kaza da kaza a ce mana inda ba Allah ne ya ce ba waɗannan tafakin da an ta'anta su ni malam dan Allah idan mamuna bayan ma, za su yi aiki da aikinsa ne ko da abin da yake bai